mukamin kantoma da shi kuma ya dawa a gida ya zamfara suke jifar gwamna dauda lawal wanda samu zunzurutun ƙuru'u tazara da ake ganin an daɗe ma ba a samu irinsu ba a gidajen zafarka ya ne mulki duk da haka masu adawar suna yi kuma suna dalilan su na yin adawa babba abin da ya dame su a wannan mako shine rubutawa aka rika yi ana yada labarin cewa za a baiwa ma'aikatan gwamnatin jihar zamfara 13 month bonus wato bayan ka aiki na watanni goma sha biyu za a baka wata na goma sha uku kyauta domin ka ƙara jin daɗin haɓaka aikinka da yunƙuri a shekara mai zuwa labarin shi binciken da kwamarar anas abdullahi kaurayi ya nuna mashi cewa labari ne kawai irin na kanzon kuri waɗansu jihohin ma sun yi fiyakar haka amma an zo ana ta ba cewa an taimaki al'umma musamman ma'aikata bayan kuma basic salary gundare asalin albashin su ne aka ɗibi yanki talatin suke aka basu shi yasa waɗansu ma ba su ta samun dubu ɗaya ɗari biyar ba ko dubu uku ɗari biyar na tuntuɓi kwamarar anas na ce yanzu dai ta riga ta faru bakin su kila zai rufu tun da ayyuka alkhairai da abubuwa na bulbular roman muka demokradiyya a watan Disamba sun sauka da yawa. Daga ciki har da wannan magana ta tatin Mount Bonus da kuma abun da aka gani na takin zamani da aka bayar domin tarban da munabbaɗi. To sai dai ana shi ya ce babu wani alkhari da ya sauka. Bisa ga tambayar da kai min wannan magana ta cewa wai abin alherai sun haru wannan magana kanzon kurege ce mu ba mu ga wani abin alheri da ya samu al'umma ba domin cewa albashi bonus na 13 month duk kowane gwamna da zai ma ma'aikata abin da ya ce ya ba su albashinsu na wata guda su kuma zamfara mun gani kafafen labarai cewa za su bada 13 month abin da ake ce ma 13 month idan ka yi aiki na shekara guda to yan an ka tashi karshen shekara sai a baka albashin guda kyauta ce an ba kashe. amma da suka tashi saboda tsabagen yaudara sai suka ɗauko basic salary wanda ko famanan saktare a zamfara bai da basic salary ɗin da ya kai naira dubu saba'in ko tamanin duk sauran kuɗi allowances ne wani zaka isko shi mai digiri holder yana ansa 30,000 40,000 basic salary ne bai wuce ya anshi naira dubu goma ko dubu goma sha biyu in ka buga 30% na dubu goma sha biyu ɗin bai wuce naira dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku to wa'in wannan kuɗin ne za a ga ma ma'aikacin local government wani in ka buga basic salary ne ya samu dubu ɗaya da ɗari biyar to wani irin tatimment ne ake cewa an bayar gwamnan kano da ya tashi cewa ya sun ma'aikatan jihar kano ya ba su 20,000 ga kowane ma'aikaci a samu shi kuɗi amma sun taho suna kakabin cewa sun ba da albashi na 13 months. ina so in faɗa ma al'umma abin da ake ce ma albashin 13 months. abin da a 13 months ka yi aiki na shekara guda wata goma sha biyu ana baka albashi sai gwamnati ta taho ta ce na baka bonus na wata guda saboda aikin da ka yi so wannan wata guda din abin da ake baka kowane wata shi za a baka amma ta 30% sun ka bayar na cikin basic basic salary sannan basic salary salari kamar yadda na faɗi baya ko famanan sattari a jihar zamfara basic salary dinai bai kai naira dubu saba'in ko tamanin ba in ka buga tati fasan ɗin shi ko dubu goma sha biyar ko ishirin bai kai ba to ballantana ka dawo na ƙasa waɗanda suke aiki da sakandare ko da NCE ko da diploma dukka abin da an ka ba su watan nan ga da ake magana na tatin mon wani za ka gane da dubu biyu da ɗari biyar wani dubu ɗaya da ɗari biyar wani za ka gane da dubu uku wani dubu hudu hayyar dubu goma waɗanda an ka ba su to shi kake cewa tatin mon ka ba mutane ta ina ka ba da tatin mon yanzu ka koma malam buhari sani abun koyi ka koma university state university wa'anda a visiting lecturers masu taimaka ma ɗalibai wa'anda su ake biya kowace makaranta tana ɗaukar visiting lecturers wa'anda suke zuwa suna ɗaukar yara darasi suna koyar da su kuma su ma ne ginshiƙan wa'anda koyar da yara suna gane abubuwa amma tun da ya hau wata bakwai bai biya su ko kwandala ba ba a ba ko titi ba sun rubuta takarda muna da kuɗi muna da komi ya ƙi ya bayar hankali amma kullum zai biya albashi zai biya ni ne yana kula da education yana kula da ilimi yana kula da ni babu abin da yake kula da shi ya mayar da hankali waɗannan mutane visiting lecturers ba university zamfar farɗe an ka fara ba dukkan university Najeriya a akwai da lecturer ke zuwa visiting lecturers suna yi kuma duk wata ana biyan su ba a taɓa jihar da ba a biyan visiting lecturers kuɗin su haƙƙin su wanda suke karantar da ɗalibai ba irin Zamfara suke ya ƙi mayar da hankali saboda adawa saboda ita state university talatin mafara ke ba garin ta take ba shi yasa bai mayar da hankali ba ba gare ta ba ruwa ne da ita mutane na da babu ɗalibai ciki ma'aikatan kuma bai da ko mun samu wannan report so wannan ne kake cewa wai ya taimaka mutane da katin mun magana taki yanzu lokacin damana ne kan su kure ne labari ne saboda ya ji mun ɗauko mai magana cewa ya ɗauko ne zai ba da taki ya yaudara al'umma sannan kuma da tabella mama mutuwar da ya faɗi kalan yaudara da yamma al'umma ta taki wanda ya ce ya kawo taki bai kawo taki ba kuma wanga takin baka sani ba na yi hira da kai malam Buhari sani inda nake waɗa maka ya ɗaya da kuɗin wannan takin daga cikin kuɗin gwamnati wanda yana so in faɗa fitar evidence har yanda an ka kudin kuɗin muna da su kuɗin da yake kalubalanta yana cewa ya kawo taki lokacin amma tawadde wanda takin nan ba takin gaskiya ba ne yanzu daga hawa ne gwamnati ya biya kai ne waɗannan kuɗi to takin ne ya ce ya sawo wani daga ciki wanda ba ma su kawo takin ba ya kawo ya ɗebo wani daga ciki dan ya taho idan ya wuce an ka kalubalance shi ce wannan takin ne ya kawo ya rufa ma al'umma wannan takin already shi ya riga kawo shi sannan kuma ya cire kuɗi na shi sannan kuma ba a kawo dakin ba ma an dai so mutum wata ɗin ba cin damana ba ne wannan yaudara ce wulle wulle ne kuma kuci kuci ne zai hana mutuwa kuma ni kwaɗa ma ko don za ka yanke dabba in ka yanke ta kafin ta mutu sai ta yi shuru shure kawo so wannan abu duk tun tun tun tun wata ba ta tabbata zai taimaki al'umma ba sai yanzu da ya ji wutar kashi sannan yanka hitowa ya ce wai zai raba taki kuma takin ya cire kuɗi ne billions of money ya cire na takin ga sannan kuɗin da an cire su daga akawuntin gwamnati sannan ba a kawo takin ba sannan ya san za mu kalubalance shi idan gwamnatin mu ta dawo akan taki da kuɗin da ya cire na wannan taki shi yasa ɗauko wannan taki ya kawo kuma mun kirga takin mun gani ko kwara ɗari uku ko ɗari biyu bai ba sai mun binciki sauran inda takin na ya shiga kuma sai an mai kamar da kuɗin mu da izinin Allah. Yanzu ina za ta tambaye ka shawara a gwamnatance yaushe ya kamata gwamnati ta ba manoma taki. Lokacin da ya kamata ta ba manoma taki idan damana ta zo sannan ake amfani da taki. sannan za a ba da taki. kwarai da gaske ko yanzu ake ma ɗebe dawa ma yanzu an gama ɗebe ta wannan yaudara ce kuɗi ne an ka cire na al'umma billions of money an ka ce sai taki a baya su ne an gaza mu bincike idan gwamnati ta hau dole sai an dawo mana da kuɗin mu kuma gaba ishu bane na Dr. Bello Mamman dan Marado ishu din mu ne na ƴan ƙasa ishu din mu ne na citizen na Zamfara dole sai mu an so kuɗin mu da an ka je an ka ba ga investment an ka baya ga tituna an ka baya ga ina a ce mu da biliyoyin da an ka ɗebe na kuɗi su ne na taki an ka ɗebe wali bayani kuma sai mun bincike inda kuɗin mu suke idan kana neman dan adawa wanda baya gajiya da adawar kuma yake tsaye a kanta a gidajen zamfara ni dai dan uwanka Buhari Sani ba zan wuce kamar Anas Abdullahi Kaurawa idan kwangila ce aka bani domin batutuwan da ya a yau za su tabbatar maka da cewa be yake diddike da abubuwan da suke faruwa a gidajen zamfara amma duk da haka na tambaye shi na ce a irin ilimin su da karatun su da binciken su da suka yi na siyasa da mulki shin wannan kuɗaɗe da aka bayar domin kyautatawa zuwa ga al'ummar jihar zamfara musamman ma'aikata akwai inda aka rubuta cewa doka ne a bayar a'a za ka ji wannan kyautatawa ce to me yasa mutum zai kyautata a ce ya yi malam buhari sani wannan kyautatawa ce bello matawallin mararo ya yi ta ba ɗaya ba ba biyu ba bello matawallin mararo har kuɗin hutu ya biya ma'aikata wanda shi tun da ya hau gwamna mutane na cikin raɗaɗi bai taɓa ma biyan su irin wa'annan kuɗin ba da gwamna matawalle zai biyan kuɗin hutu kuɗi ya biya completely wanda al'umma na unhwa da sun kai enjoyment babu ƙarya ciki shi ko da ya zo da abin da yaudara ya zo ina fallasa maka abin da ake ce ma tatin ka yi aiki na wata goma sha biyu shekara guda kenan ka zo ƙarshe gwamnati ce ta baka bonus saboda ta ji daɗin aikin da ka yi tatin ta baka to za ta baka albashin wata guda amma sai gashi mun tarar da cewa 30% out of basic salary din mutum an ka cire an ka bashi wani zai karu da dubu biyu wani dubu ɗaya ɗari biyar wani dubu uku wani dubu hudu to dan me da za ka yaudari al'umma ka ce tatin month ba tatin ba ne, wanga dai ka ce ka raba ma ma'aikata dubu biyu dubu uku dubu hudu wannan sai ka hito ka faɗi kuma wannan salo ne na sace kuɗin al'umma in an ce tatin in ka gare kuɗin zaka iska cewa an cire kuɗin tatin ɗin amma an karkatar da kuɗin saura sun yi wani wuri amma ti fasan ɗin na su ne an ka samu mutane mai dubu uku mai dubu hudu mai dubu biyar kuma sai mun bincike inda waɗannan kuɗin suke kuma sai an dawo mana da su da gwamnatin mu ta dawo da izinin Allah akwai maganar shari'a da suke gaban kotu a halin yanzu da kowa yana jiranta masu yin addu'a suna yi masu yin azumi suna ci gaba da yi na'am shari'an nan kuma sakamakon ta zai iya zuwa ya dadda muku ko kuma ya ƙara sa ku koma wato saman tebur ku sake shawara da za ku taru siyasa a shekara 2027 me ya shawara ka ga ainihin magoya bayan jam'iyyar APC kafin wannan sakamako da koyaushe ko tana ibada dama ta ce a zo a saurare shi wata malam Buhari Sani na farko dai duk wanda a ɗan jam'iyyar APC ba karamin mutum bane mu ba ƙananan mutane bane mu ba mayan wata bane mu ba girtsatsu ba ne mu ba makareta ba ne mu ba masu son mu hito mu kaskantar da al'umma ba ne domin ɗan adam yana da kima yana daraja duk wani ɗan jam'iyyar APC muna kyautata nasara ga hukuncin da za a yi saboda Allah shi ke bada nasara amma muna kira duk wani ɗan jam'iyyar APC idan mun Allah ya bamu nasara bamu mai da gayya da hushi za mu ɗauki abin nan Allah ya bamu sannan za mu gode ma Allah sannan za mu yi murna za mu yi farin ciki babu cin mutunci babu cin zarafi babu wani wanda za mu ta a iske gida ko a cin mutunci ne ko a wace mai gida ko a kone mai gida mu ba ƙananan mutane bane ba mu da wannan ɗabi'a saboda mi saboda mun koyi tarbiyya ga kakannin kakannin kakanni wa'anda mi wa'anda in ka duba ka gani akwai tarbiyya ta college of su lokacin da sun ka anshi mulki sun kai to sun ka ta kone gidajen mutane sun kai to sun ka ta cin zarafin mutane yau su shiga gidan wanga su ɗauko mota gobe su su tar wanga su buge gobe su su saci gidan wanga gobe su kone gidan wanga kai har da tiles ba su bari ba lokacin da an kai announcement din su an kace su sun kace mulki so dan haka mu ba kananan mutane bane duk dan jam'iyyar APC ya bude kunne ne ya bude hankali ne magoya bayan mu idan wannan nasara ta samu gare mu mu gode ma Allah kar mu yi cin mutunci kar mu yi cin zarafi kar mu bata ma wani kar mu yi mi godiya za mu yi ga Allah ba cin zarafi ko cin mutuncin wani ba ko kaskantar da wani ba ko wulakantar da wani ba kamar yadda su sun ka wanda sun ka bari na ƙasa gare su sun ka zo suka kaskantar da mutane to mu ba kananan mutane bane ba mu gurin wannan sannan muna kira ga duk jam'iyyar APC idan Allah ya ba mu nasara duk da muna ganin insha Allah mu adda nasara da Allah ya ba mu nasara mu yi godiya ga Allah kar mu yi cin mutunci kar mu yi cin zarafi kar a bata ma wani mun koyi tarbiyya daga daktarar Matawallan Maradun da jagora Abdulaziz Yara Abubakar da sauran manya-manyan 'yan jam'iyyar APC wa'anda duk tsanani da rimcin da mun kaita ba mu shiga cikin mu je mu ci zarafin wani ko mu kaskantar da wani ko mu kone gidan wani ko mu ci zarafin wani mu ba mu da yan robalin tare da mu sannan ba mu da wata tare da mu sannan ba mu da kananan mutane tare da mu duk wanda a dan jam'iyyar APC babban mutum ne duk wanda a dan jam'iyyar APC mutum ne wadatacce duk wanda a dan jam'iyyar APC yana tarbiyya duk wanda a dan jam'iyyar APC yana da ilimi yana da hankali ya san abin da yake yi ta kwalas of yan jam'iyyar pdp wa'anda in sun samu nasara ba su san nasara ba ce sun ka samu an kaskantar da mu an kone gidajen wasu lokacin da an kai anasu mai ɗan zaɓe to mu ba haka muke ba. to wani shi idan shari'a ta zo yadda ake son ta idan kuma ta zo aka sai haka fa me shawarar ka. insha Allah ba za mu samu akasin haka ba da izinin Allah tattauna muke nan a saman teburin turbar demokradiya ta hanyar world bigdanka ta da comrade Anas Abdullahi tsohuwar kasuwa na moda mai magana da yawun ministan tsaro na Kasa Bello Muhammad Matawallan Maradu. sauro duk ga nan shirin turbar demokradiyyar nuna rana kamar a madadin gidan rediyo na jira Pride FM da sassa sai da jagoran shirin kama kullum gidan gidan nan mallam murtabar balbalu a madadin sa da duka sautukan da kaji ni da na shirya shirin kuma na gabatar maka da shirin dan uwanka Buhari Sani nake cewa na baraka kara